da Allah ne mulkin sama da mulkin kasa yake wa ila Allah turja'ul umur ya zuwa gare shi ne makoma take gaba sai Allah ta كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقين بلغت كنتم خير أمة لفظ كنتم في الماضي أما أنا an kawo shi ne ba don ya nuna kasantuwar fi'ili mabi ba domin inda za mu fassara shi a hakikanin ma'anarsa ta fi'ili mabi sai mu ce kun kasance a da khayra ummatin mafifita al'umma a yau a da can ku mafifita al'umma ne a jiya da sai karan jiya da watan jiya da bara wancan ku ne khayra umma mafifita al'umma to a yau fa a ce lafazin duk da fi'ili mazi an daga zamani يدل على مجرد الحدث وهي الكينونة abin da yake nuna wa kasantuwar mu mummunai kasantuwar mu khairu umma a da da yau da gobe da jibi matukar akwai imanin to muna nan a matsayin khairar umma ba wai kun kasance ba dan kun kasance jiya da shekaran je kenan da haka kai wanda suka ce kuntum khairar umma ma'anarsa antum khairu umma ku ne fiyayyin al'umma mafifita al'umma waɗanda ubangiji ta ala ya fitar da su dan mutane ukhrijat lin nas an fito da su dan sauran mutane su ci gajiyar Abu Huraira Allah ta kare da ga yake kamar da imamu Al-Bukhari ya rawaito yace nahnu khairun nas lin nas mu sahabbai mu ne mafi fita gata ga sauran mutane mu muke wa sauran mutane gata yace na'ati bihim al-aghlal fi a'naqihim fa nudkhiluhum al-janna za mu zo da su a taure mun sa musu mari mun kamo su a matsayin fursunonin yaki muna kokarin sai mun kai su aljanna ma'ana yana ba da isharar cewa yakin da sahabbai suke yi su ci gari su kamo fursunonin yaki za su ɗauro mutum su tsawo da shi a matsayin bawa karshe sai zo furta kalmar shahada kalmar shahada da za su zama na biyar shiga gasa aljanna kaga da sasari ko da muri aka ɗauro su da igiya da karfin tsiya yana togewa har sai da aka shi aljanna to wanda suke da irin wannan tufa ai sune tsara umma a sai kenan mai kokarin wani ya musulunta mai kokarin wanda ya musulunta ya ci gaba da dawwama akan musulunci duk mai yin wannan ne khairu umma shi yasa da Allah ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas sai ce me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dan kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna kuma kuna yin imani da Allah walau amana ahlul kitab wato kaga al'amru bil ma'ruf da annahyu 'anil munkar shine babban abin da ne da mu khair umma ba wai imani kadai ba ya yasa ma aka gabatar da shi kai imani tare da cewa imani ya fi girma amma sai aka ambaci al'amru bil ma'ruf wan nahyu munkar a tartibi a jerin ayar kafin a ambaci al-iman ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan aka ce wa tu'minuna billah saboda me saboda mu da yahudu mu tarayya wajen imani amma muna umarni da kyakkyawa su ba sa yi muna hani daga mummuna su ba sa yi mu da waɗansu daga cikin kiristan da mun yi tarayya wajen imani amma muna umarni da kyakkyawa su ba sa yi muna hani daga mummuna su ba sa yi shi yasa Allah ya saukar da aya ya la'anci ba mu labarin ya la'ance su wa'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam Allah anci waɗanda suka kafirta cikin bani isra'il kan harkan annabi dawud kan harkan annabi isa dan na maryam kamar wani ya tambaya saboda me aka la'ance su dan ba imani sai Allah ya zalika bima asaw wa kanu na kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu nabi kama kanu yafalun to wa'azi fadakarwa abu ne mai kyau abu ne mai matukar muhimmanci karantar da al'umma addini fadakar su dole sai da wannan sannan gari zai kyau in babu wannan gari ba zai kyau ba da haka dole a samu malamai masu jin tsoron Allah masu kokarin juriya da karantarwa da wa'azantarwa duk abin da za su fuskanta na wahala su tuna cewa suna cin gadon annabta ne ladan da Allah ya musu tattali a gobe kiyama ba kankani bane dama in dai zaka wa'azi ba yanda za a yi ka ji daɗi sai fa in ka ji daɗin to kuma zuwa yi amma dai ba dan hanyar su suke jawo jin daɗin ba in za ka yi wa'azi ba yanda za a soka in ka ga an soka faruwa sai Allah ya so ya karrama ka aka soka din amma shi wa'azin baya jawo a soka sai dai jawo a tsane ka gwargwadon yadda za ka tsage gaskiya gwargwadon yadda za a tsane ka kuma wanda za ka kowa tsane ka so ne mala'u وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها idan an ce mala'u wanda kudin sai kuma sauran yawa mulkin sai kuma sauran yawa mukamin sai kuma sauran yawa fada a jinsu sai sauran yawa da wahala mai wa'azi ya samu goyon bayan dukkanin mala'u ya iya samu goyon bayan wani bangare na mala'u sauran ko ba da ba to kuma duk waɗanda suke mala'u saboda kuɗi da mulki da fada a da ake da su suna yawa mutane da dama kwarjini sai mutum ya kasa faɗa musu gaskiya sai in Allah ya arzuta su da tauraron zuciya wanda idan zai abin nan idan zai faɗi magana kawai sai yi kokari ya zama makahon minti biyar kafin ci makaho saboda idan sa arfe yake baya ganin kowa shi ake domin baya jin kunya ya faɗi komai idan yaso bayan ya faɗa ya bude idan <laughs> ko ba haka ba ubangiji ta ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sai Allah ce walau amana ahlul kitab inda ahlul kitab za su yi imani la kana khayran lakum da ya fa alkhairi a gare su sama da wanzuwa cikin yahudanci ko kiristanci ina ma su imani mana sai Allah ce minhumul mu'minun cikin su akwai mummunai yan kadan wa aktsaruhumul fasiqun amma mafiya yawan su sun kafirce ba su imani ba sai Allah ce lan yadurrukum illa adha ضربت عليهم الزلة أينما تكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباقوا بغضب وضربت عليهم وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون التي لن يضركم إلا أذى لن يضركم بذا سئية تصدقوا إلا أذى سيدة سوتروا واتبعي su zarge su su faɗa muku bukar magana su zagi addinin ku a jarida su ji kaza su yi kaza amma wannan ba zai hana ku addinin ku ya ci gaba su din tasirin su kadai duk yawan su ba za su iya muku illa ba sai in an samu sakaci daga bangaren bayan da za a yi wanda ba musulmi zai cutar da musulunci sai da goyon bayan musulmi dan da bangare kan ci gari idan aka sami rashin kishi daga bangaren mu ko shugabannin mu ko wakilan mu a majalisa ta tarayya ta kasa dole ko shaka babu a mana cin kai amma idan an samu wakilai zarata masu kishi wanda za su kare muradun mu a Abuja wanda za ya cutar da mu abin da kuka a arena da mu a arena mu idan wakilan mu ba su zama tsayayyu ba wanda za su tsaya a buga a ce su ce sun san mai kake wakilta sun san al'ummar da kake wakilta amma idan muka bayar da dama dole su cutar da mu Allah ya ce lan yadurrukum illa aza ba su iya cutar da ku sai cutarwa ta fatar baka wa in yuqatiluku inda za su ce za su yaƙe ku ko kuma ku tsaya ku yaƙe su yuwallukum al-adbar ko sun jiya baya a guje sun tafi dan Allah zai dora muku zai sa muku kwardini al'ummar musulunci kullum tana cin nasara ne a filin yaƙi gurgudan ikhlasi da karfin imani da ke cikin zukata ba yawan tanadi ko makami da yake nan adawa abokan adawa ba duba yakin badar yawan musulmi din da tanadin musulmi bai kai ko da rabi na yawan kafirai da tanadin kafirai ba musulmi ɗari uku da wani abu kafirai dubu ka ga su rabin su ba kenan sannan kuma musulmi gaba daya masu makamai gaba ɗayan su su mutum goma ko mutum goma sha biyar ba sauran kuma ba makami kafirai kuma kowa da shi masu tafiya a ƙasa su suka fi yawa waɗancan ko waɗanda suke akan raƙuma da dawaki da kuma raƙuma da kayan abinci suke ɗauka da kayan kiɗa dai idan an ji an ci nasara a yaƙi a tashi a yau ke ɗan godiya ma'ana kaga ba ma za ka haɗa ba amma ubangiji ta'ala ya taimake su saboda ka'idar kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin abinda ake bukata imani a wurin mu da karfin hali da tsayawa tsayin daka sai ubangiji ta'ala ya sanya albarka cikin dan yunkuri kankane sai ga cewa ba za su iya cin galaba akan mu ba wa yuqatilukum yawmakum al-adbar kuma la yunsarun sannan ba za a taimake su ba dan taimako daga Allah ne wa man nasru illa min indillah taimako daga ubangiji kadai yake su ko ba zai taimaki kafirai ba Allah to duribat alaihim ad-dillatu aina ma suqifu duribat alaihim ad aina ma suqifu ma'ana an riga an rubuta kaskanci akan su an tabbatar da kaskanci akan su su ahlul kitab aina ma suqifu duk inda ka same su illa bi hablin min Allah sai dai suna da igiya ta Allah a rataye a wuyansu wa hablu minan nas da igiya ta mutane a rataye a wuyansu ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya far'anta a cikin littafinsa a hana su saka matukar ba su musulunta ba ba za a kyale su ba sai in za su zama na mu'ahada tsakanin su da musulmai su ne su zanto ana zama na amana da alkawalin luka wanda ke cike da sharuɗa da conditions na ku kaza kar ku kaza ku kaza kar ku kaza amma in ba haka ba wato kar ku bari su samu dama da yancin da ba su da wannan wannan shine abin da Allah ya faranta a cikin littafin sa haka ya dora ga lokacin annabi kuma haka musulmin farko suka aikata in ka ga musulmi sun kafa wannan rauni su amma matukar musulunci zai karfi to zai zanto cewa zurbat alaihim zillatu zurbat alaihim zillatu aina ma su suna na akan su duk inda suke illa bi habli min wa habli min nas wa ba'u bi ghadabin min Allah za su dawo da fushin ubangiji a ranar tashin kiyama wa durbat alaihim maskana an rubuta wato talauci akan su talauci a nan kila kaga suna da kuɗi da yawa ta fuskar economy in ka kalli kasar su amma kuma suna da talaucin zuci nasu da yawa din nan kai naka dan kadan ya rufe musu ido sai suke sai sun raba ka da hankalin su zai kwanta sannan kuma a hakikanin gaskiya talakan da ke raye a kasar da ta fi kowace ci baya a duniya ya fi yanci da walwala sama da kowace arziki a duniya cikin kasan turawa yaya misalin yake kila ka ce yana da kwalta yana da tsaro yana da kaza yana da kaza da kaza amma babu wanda ba bashi a kansa a nan cikin cikin masallacin ne kila zo da aka lissafa waɗanda ba bashi a kansu sun fi wanda ke da bashi a kansu yawa shi ko sai komai da bashi a kansa gidan da yake zaune bashi abin hawansa bashi rigar da yasa bashi ya canza kula da plate plate na cin abinci bashi saboda tsarin sa tattalin arzikin kasa na zalunci kowa da bashi a wuyansa sannan kuma kowa harajin da ake rataya masa ya fi na talakan da ke kasashe irin namu za ka sha kulbar coca cola daya bashi ka sai gungunan rock bashi kulba ɗaya ta man shafawa ba su ba duk da haraji duk akai komai haraji haka tsarin rayuwar su yake cikin kaskanci shine gurbat alaihul maskara sannan ga talaucin zuci zuciyar da ba ayoyin alqur'ani a cikin mummutiyar zuciya ce talakan zuciya kenan wanda ba aya ba hadisi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 dan Allah akwai kaskanci da wannan rayuwa wai mutanen mu rayuwar da ture ke gaje su bature fa yana cikin wahala da take a zuci wahalsacce ne bature wahala yake cikin mawulakantar wahala shi yasa kake jin yau kusan kai sai mutum dan shekara 15 ya dauki bindiga dan <coughs> shekara 15 sai ya dauki bindiga ya je makaranta ta firamare ya rinka har da yara ba iyaka ya shiga kasuwa ya harbe kowa mu ba mu jin tarihin wannan sai dai mu karanta a jarida amma babu shi a cikin mu saboda imani ba mu da maskana ta zuci sunu wa gurbat alaihim maskana zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llah hakan kuwa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 قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين جنسي ليسوا سواء أهل الكتاب بس سالسوا زمن من أهل الكتاب cikin ahlul kitab ummatun qa'ima akwai al'umma tsayayya waɗansu malamai suka fassara ka'ima suka ce ma'anarsa mustaqima waɗansu suka fassara ka'ima ma'anarsa shine adila adalar al'umma a cikin su akwai adalai ko a cikin su akwai wanda suke tsayayyu akan tafarki madadaci qa'imatun ala hududillahi ta'ala awamirihi wa nawahihi wannan ummatun qa'ima din yatluna ayatin lahi suna karanta littafin Allah ana al-laili a lokuta na dare wa yasjudun alhali suna yin sujada suna karanta alqur'ani suna qiyamul layl cikin su akwai wannan yu'minuna billahi wal yawmil akhir akwai wanda suke imani da Allah da ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna wa yusari'una bil khairat suna rige da gaggawa da hanzari wajen ayyukan alkhairi wa ulaika min as-salihin lallai irin waɗannan suna cikin salihan bayi ibnu jarir al-tabari a cikin tafsirin sa ya rawaito magana daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da gare shi yace lokacin da Abdullahi bin Sallam ya musulunta wanda da ba yahude ne shi da wani adadi mutum uku ko hudu suka musulunta sai sauran yahuda Madina suke cewa ai dama waɗannan su ne watsatsu lalatattun cikin in ba dan lalatattu ba waye zai bar addinin iyaye da kakanni ya zo ga sabon addini na yara ai lalatattu cikin mu ne waɗannan sai ubangiji ta Allah saukar da wannan aya cewa ahalin kitab dai ba duka suka taru suka zama ɗaya ba waɗancan waɗanda suke zagin su ne wadatsun lalatattun amma waɗannan wanda suka da kuma su ne ummatun qa'imatun yatruna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun haka Allah ya gaita aulolin alladina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun waɗanda muka bai littafi cikin su akwai wanda suke wato muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi yatlunahu tala yatlu ko dai zanto tobi ma'ana at-tilawa ko tala bi ma'ana ittaba'a yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi wato ainihin suna bin sa hakikanin bin sa ko yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi hakikanin karanta shi a cikin sako da suke haka irin sa Abdullah bin Sallam kenan ma'ana dai wannan sababi din zuwan ko wannan riwaya ta Abdullahi dan Abbas wanda Ibn Jarir Tabari ya ruwaito abinda take nunawa tantance cewa waɗanda ake nufi da ummatun qa'imatun sune Abdullahi bin Sallam da ire-iren su cikin wanda suka musulunta daga nan gurin kuma ma'anar ta na iya shafar dukkan wani da musulunta ko da a ne cikin ahlul kitab Allah ce wala ka minas salihin irin waɗannan sune salihan bayi suna cikin salihan bayi wa ma yas'alu min khairin falam yakfaru والله عليم بالمتقين وما يفعل من خير جاء بنت تكايكة أنا الخير falan faruhu wato ba za a hana su ladan shi ba ba za a hana su ba ladan wannan abin wallahu alimun bil muttaqin ubangiji ta'ala asane ce dangane da masu takawa kuma zai musu sakamako dangane da takawarsu ya in wani lokaci ya riga da haka ne kamata in tsaya kalma ta karshe da zan faɗa shi ne a gaskiya akwai wani program na gani jiya a gidan talabijin ko yanzu ko biyar tv na manta na wani fafa a gasko ila banda nema waɗansu sun dai ina ganin a gari na musulmi irin namu bai dace ana haska irin wannan talabijin din ba wannan fim din ba ko da a sauran kwanaki ne da gobe ballan sana a cikin watan Ramadan wata mai albarka wata mai alfarma domin tsarin da ke ciki da rashin mutuncin da ke ciki ko a garin kafirai ake wannan an yi rashin mutunci balantana kuma a garin musulmai fatan mu ya kasance hukumar talabijin da abin da ya shafa dan Allah su ji tsoron Allah irin wannan talabijin din a daina haska shi a garin musulmai in sun harko daga Abuja ai nan ba Abuja bace ba in sun harko daga Abuja Maiduguri Maiduguri ce Kano Kano ce Sokoto Sokoto ce akwai bukatar kar a haskakawa ƴaƴansu irin wannan talabijin din da zai rufe tarbiya yana nuna tsirecin mace da rufin mutunci ubangiji ta Allah ya mana gafara ya yafi mana kula-kulan mu wassalamu alaikum warahmatullahi sayyidina Umar baya cin abincin dare sai an yi yakuwa a fadin Madina an ce waye bai ci abinci ba ya zo ya karba abinci a gidan khalifa sai an samu an tabbatar kowa ya ci